a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Kai. A duk ranar Litinin, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. a yau 23 ga watan janairu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan abubuwan da ya kamata matasa su mayar da hankali a kai kafin su kai ga yin aure. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Mai sauraron barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan ajin. Yau ajin dan zai dauki darasin maganar auratayya ne ya aka ji da shagulgula da taro na san dai an gaji da anko an gaji da zuwa a dawo. ko an ce mata iyayen bida amma ba ma gajiya da shiga da fita to samari da yan mata dukkan ku barkan ku da zuwa cikin wannan zaure namu yau za mu tattauna ne akan abubuwan da ya kamata a ce an mai da hankali a kansu kafin ma a kai ga yin aure tsakanin saurayi mai nema da kuma wacce ake nema wato budurwa na abubuwan za mu mai da hankali ne akan abubuwa guda biyar wa'inda a cikin zauren namu muna tare da nurse jamila ahmad wadda ke ma'aikatar jinya wanda za ta bamu shawarwari akan abubuwan da ya kamata a ce matasa sun mai da hankali a kai kwarai da gaske kafin ma su kai ga maganan yin aure muna da kuma khadija sa'ad muhammad wacce take kwararriya ce a bangaren ba da shawarwari na ma'aurata domin ita ba ta bada gudunmawanta akan abin da ya kamata a ce a mai da hankali kai. da kuma su dauda ibrahim wata ke matashiya ce kuma wanda bata daɗe da shiga daga ciki ba to barkan ku da zuwa aure dai abu ne wanda kowane matashi da matashiya kai iyaye ma ga baki ɗaya ake burin idan yaro ya girma ana sa ran Allah ya kawo mu lokacin waye waye din nan to amma fa bayan ya samu an samu abokin rayuwa wanda ake tunanin hankali ya kwanta akwai abubuwan kuma da ake son a mai da hankali akai saboda a samu ingantaccen aure kuma aure mai karko musamman ma a yanzu da muke fuskantar yawan samun matsalolin aure da ke kai ga rabuwa is abubuwa ya kamata a ce matashi da matashiya sun mai da hankali musamman masoya bari mu fara da khadija kullum kina kan sha'anin ma'aurata samari da 'yan mata a nan harkokin soyayya me kike ba da shawara idan an kawo miki mata da miji aka cewa inda suna da yin aure me ya kamata su fuskanta to mai sauraro barkanmu da warhaka haka Eh, da farko dai abin da ya kamata a ce waɗanda suka yarda da juna suna so su zauna tare ya kamata su mai da hankali a kai shine a eh, neman shawarwari dangane da al'amarin da ya shafi zamantakewa irin na aure saboda wannan wani tsari ne na zama wani da yake daban wanda saurayi bai taɓa yi ba ita ma budurwa ba ta taɓa yi ba sai dai kawai ya zo gurinta ya tafi ita ma ta fito in ya zo wurinta su yi hira su tafi mm. gida to zama ne wanda ba irin zama da take yi da yan uwanta a cikin gida ba ba irin zama na makota ba kuma zama na makaranta ba so ya kamata ya zama su biyun sun hada kansu ba macen kadai take bukatan wannan ilimin ba shi ma mijin da zai yi aure yana bukatan wannan a ilimin na zamantakewa na auratayya da a turanci ake ce ma counseling so in ta bangaren mu muna bada shawara yana da mahimmanci kafin a yi aure bayan an fahimci juna ya zama miji da mata sun je wannan counseling din in kuma sun je akwai wanda ake musu tare da ita da shi a tare akwai wanda ake ma mace ita kadai kuma shi ma namiji akwai wanda ake mishi shi kadai ba ki ganin wani zai ce wannan ai sai dai a cikin birane ba misali idan mace tana ƙauye ne me ya kamata ta yi a daidai wannan lokacin tunda baki da babu hanyar zuwa ta samu irin kowa da kowa kware a wannan bangaren eh to idan kama a inda babu su masu irin ba da wannan shawarwarin ne wato counselors mace za ta iya dubawa ta gani a garinsu ko a unguwansu wani gida ne saboda mafi yawanci matsalan iya yara ba sa iya magana da iyayensu iyaye ba sa iya gaya ma yara dukkanin abubuwan da ake eh, bukata su game da zamantakewa to yana da kyau ya zama ko an akwai wata aminiyar mahaifiya wanda yarinya za ta iya sakewa da ita to ya kamata ta bata wannan darasin ko kuma wata makociya wanda aka amince mata an daɗe ana tare kila ma gaban su aka haifa yaran ya zama su za su bada wannan shawara ko wani dattijo a anguwa shi ya ba namijin shawara cewa idan fa ka shirya za ka yi aure ya kamata ka kula da kaza ka kiyaye kaza sannan ka yi kaza idan kana so ka ga nasara a auren ka ita ma macen ta bangaren ta ya zama an samu wata babba wanda za ta yi mata wannan a cikin inda ta tashi sannan akwai malamai Uh, kamar na addini ko malamin islamiyya ko hmm. limami a unguwa zai iya bada duka irin wannan darasin gwargwaron abin da Allah ya hore mishi yadda za a samu a samu kyakkyawan zamantakewa saboda wasu suna jin nauyi kamar in aka ce mutum ya je ya nema wannan ilimi yana gani kamar wani abin jin kunya ne ko ka a gabe da kunya a'a kowane abu yana bukatan ilimi ba yanda za a yi mutum ya yi kawai ga kanshi a cikin abu yana yi ba tare da ilimi ba in ko an samu wannan rashin ilimin to dole za a ga an samu matsala a aikin wanda shi ne yake bibiyan mu a yanzu da yawa aure kawai ake yi ba a ma taba ma ba da dama irin amma nuna yana da mahimmanci ba mutum ya san ilimin auren hmm, kafin ya je ya yi kawai an ce ibada hmm. kamar yanzu ibada mutum ya taba zuwa kawai ya kama sallah idan aka zo aka yi sallan ka yi shi a daidai sannan kuma akwai abin da ka yi bayan sallah in baka je makaranta ba ai ba za ka sani ba hmm. dan kaga wani yana sallah kawai kai ma ka zo ka yi kaya dai kwafa abin da ka kwafa amma ai baka san ma me kake yi tabbas kuma ina ganin abin da yake faruwa kenan da ake fadawa aure kwarai da gaske taka mm, taka har yanzu kuma a haka dan ake wasu mm. suna ganin bai da wani muhimmanci. Mm. ba dole ba ne sai an yi to ba wai dole sai an zo wurin counselors ba misali waɗanda ba za su iya samun su a kusa da su ba ko su malamai za su iya bada gudunmawa ta wannan bangaren ko kuma iyaye manya wanda suka riga suka daɗe a cikin auratayya to kamar da me da me ke tunanin ya kamata wani irin shawarwari su manyan ya kamata su bayar a wannan matakin na idan ka je neman shawara din tunda yanzu da mataki na daya kin ce ya kamata mutum idan zai aure ya nemi shawaran ya ma ake auren mm. da yadda ake zama to me kamar me da me ya kamata a ba shi shawara akai to abin da ya kamata a bada shawara shine Eh, duk da dai yawanci dama mukan faɗa a me ake ci a ilimance ko kafin ma mutum ya shiga soyayya tun fa lokacin ya kamata ya je shawarar nan shi ne step din farko wanda mu kwata-kwata ba a yi sai mutum ya tsinci kanshi a cikin harkan soyayyan shi in za a yi aure ne sai ya zo ya kamata ya zama shi ake ce ma premarital counseling kafin ai to ya kamata ya zama kama ma gane wa kake so da wato idan ma lokacin auren ya zo misali kamar yanzu su manya shawaran da ya kamata su bada tunda yarinya ta zaɓa wanda take so ko shi yaro ya riga ya samu wacce yake so ya kamata cikin abin da za a mai a tambaye shi shin da me da menene yake baka sha'awa ko ya sa ka ji kake son wanci hmm. duk da ya riga ya ce yana son ta a ƙara tambayin shi saboda wasu so da dama a cikin aure sai an yi aure an zauna sannan sai namiji ko mace su gane cewa ai da ma na aurawa ne to wai mai ma na gani me ma nake so hmm. irin wani bai ma san cikakken me yake so saboda kila gasa ce ya ga shi na gasa ko kuma a lokaci shi ita kadai ce available ko ita ma shi kadai ne ya samu hmm. saboda haka ita ma an matsa mata a gida ki fito da miji kawai sai ta ce ga wani to idan suka zo neman shawara ni baba ina so in yi aure amma ina so a ban shawara dangane da zamantakewa to sai a tambaye shi da kaga wance kana son ta me ka gani game da ita da ya burge ka har ka ji cewa zaka iya aurenta ka zauna da ita zan zaman aure ba na shekara ɗaya bane ba na shekara biyu ba ne zama ne na dindindin to lokacin hankalin shi zai dawo jikin shi hmm. ita ma in ita ce ita ma tabbas hankali zai dawo jikinta eh, za ta gane cewa wato wai wanan da na zaba an ko shi ya dace in eh. zaba to daga lokacin da zuciyarsu ta gaya masa za su iya to ya tabbata kenan so ne na hakika kuma hmm. din za su iya sannan kuma yana da kyau a kara tambayin su to yanzu in kika zaɓuwa ne idan wani abu mara daɗi ya faru da shi kamar hmm. rashin lafiya ko wanda ya shafi sassan jiki ko karayan arziki mm. ko dai wani mummuna abu zaki iya ci gaba ki hakuri ki zauna da shi shi ma namijin a tambaye shi in wani lalura ya same ta in kyanta da kake gani ko ta kone ko aka cire wani part a cikin jikinta wani sassan jikinta zaka iya ci gaba da zama da ita to idan har zuciyar mutum ya bashi cewa lallai zai iya zama da wannan a haka ko a halin rashin lafiya to ya tabbata soyayya ne hmm. sannan sai a ce to a zamantakewa ga abubuwan da ake bukata dole lokacin da wannan ya dau zafi wannan ya dau sanyi hmm. lokacin da Eh, ka fahimci mutum ga abubuwan da bai so ka kiyaye don a zauna lafiya to sannan sai shine guidance din akan yadda zamantakewa yake kasancewa in ka ji wani abu a cire yawan zargi in ka ga abin da baka gane ba magana ake yi ka tambaya ba wai ka kulle ba tare da kuma mai abin wani fassara wanda yake na daban ita ma mace ina mata hakuri da yanda ya ce yana son ki ran da wata ran yazo ya ce zai auri wata ba yana nufin ya daina son ki bane shi zamantakewa akwai bukatu da ke tasowa irin dai waɗannan yadda mace din za ta gane ita sama wato a sace hanya ko da ya faru ko da ya ta riga ta shirya zuciyarta mm. sannan kuma in mace za ta yi aure ta sa rai ba mijin kadai za ta aura ba har da dangin shi gaba daya a ciki dole akwai masu santa dole za a samu waɗanda ba sa santa to amma kyakkyawan hali shi ke bayyana Uh, yanda zuciyanka yake har mutanen da mada suka kika daga baya su dawo su kaunace ka to inda hakuri ke shigowa kenan da iyaye ke yawan cewa ayi hakuri ayi hakuri amma ba a faɗaɗawa a gane hakurin na me to in yara suka fahimci wannan tun kafin a yi aure to Allah idan aka yi aure aure zai zo ya zama cikin sauki. Mm, nah. da ni fito a shirye nake in turo ko ina kika ce in zo mu je a baby za na zo mu je ni da ke tuni mun yi shakuwa Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Nazamina Ahmad. Assalamu alaikum masu sauraron Barkamu da wannan lokaci. Kamar yadda aka ba da shawarwari zan ɗauko ne nawa a harkar lafiya kimiyya a likitance. Eh akwai abubuwa da suka kamata kafin aure. wanda suna nan da yawa ni zan ce kafin aure ko tun farkon nema don ba zai zama kafin aure ba saboda mu a al'adun malam bahaushe ana yin shi alatsi za a ce eh, akwai ta sista wato sai lokaci ya ja muke lokaci ya kure muke to me ya kamata ai eh, ya kamata ne a ce tun san da ya fito ya ce yana son ki kamar yadda take faɗi ne wani ya fito ya ce yana son ka ok na gani na ji maybe na saurare shi so ɗaya so biyu na uku sai na ga da gaske ke yi fa saki iya ce mishi to ina son ka je ka ga iyayena a lokacin zaki san inda gaske yake in ba da gaske yake ba zai kokari ya tsere zaki ga ci gobe jibi ai yau kaza kaza sai daga miki karya wani ma zai ce miki ai na ma kamu hanya sai daga baya sai zo ce miki wallahi mota na ta yi faci or mm. something like that ba zai ma yi kokari ya je da yawa mu da ya kamata ya zo a yi dan yayi tafiya so daga lokacin da kika ga kina ce mishi ba bata lokaci ya ji ga iyayenki kika ga kuma ke kin aminta zaki aure shi so tun kafin soyayya ta yi nisa za ku the first thing da ya kamata shine za ku kai kanku asibiti akwai series of investigations tests da ake tests suna nan kala kala kala binciken da ake ne lafiya binciken da ake a ce mm, yawa dan mata shi kawai za a ce ina da HIV ne ciwon garkuwa eh, jiki shi ne mm. abin tsoron mu fa wanda akwai cututtukan da suka fi su to wato akwai abin da ya fi ciwon yanzu ciwon siga da kike gani ya fi kanjamo ciwon suga ya fi kanjamau illa hmm. idan ina da kanjamau ina shan magani sai ki gani da lafiya da kiba da komai har ma sun in fi jiki na fi kyau da wanda wanda bai da hmm, shi baya tunda baya nuna a fuska yawa amma shi wanda yake da ciwon suga ga yana kan magani yana kan amma za ga yana ta zubewa yana ramewa yana lalacewa sai ki aure mutum da girma fa ciwon suga kadai in kika kalle shi sai ki bashi wani ciwo da ba sai ga ana cewa anya ba kanjamau gare shi ba so gamata yi tun daga lokacin sai ku kai kanku asibiti za a yi mishi za a yi miki za a ɗiba jinin ku in aka tashi za a yi miki naki za a yi mishi nashi a ka'ida results ɗin da ke da shi ba za a zo a baje shi a faranti ba kowa za a bashi nashi ne amma kamar yadda yanzu masallatai suke tun da wannan ya riga ya faru su yan coci suna yin nasu tuntuni amma yanzu masallatai da yawa ba su daura aure sai kun kawo musu result so damuwan wasu kawai shine a je a ce an yi genotype an yi blood group wato an yi riban halitta ƙwayoyin halitta a ga kowane iri ne eh, yawa da kuma shi yanayin rukunin jini yadda jini ka yi eh ba su kadai ba na rukunin jinin ma abin da ya sa wani ba zai ce miki ni ban ma damu ba ni dai kawai dai in an san daga ina ne abin nan dina yake kawai ni na rukunin jinin nan na so na grouping kenan hmm. dalili shine akwai abin da ake kira compatibility shine akwai positive akwai negative hmm. idan mace positive ne ba damuwa amma idan ta zo negative ita bata sani ba suka yi aure ta samu ciki na farko ta haifi yara na za ta haife shi lafiya saboda kwayoyin da suke jikin halittanta ba su riga sun san ma menene ba za ta haihu lafiya ko ta haife shi ko ta yi bari to ta sani cewar in har ba ta wani allura da ake kira rogan ba ba na ciwo ba ne shi wannan wanda suke da kamar da muka faɗa rukunin jini masu positive da negative idan kina positive ba zaki wato ba wani ciwo ba ne ba wani ciwo ba ne rukunin jini ne halittar Allah ne ya halicce ki oh, ba ciwo suna ta haihuwa amma ƴaƴan suna da suna mutuwa yawa a shekin ko tun a cikin su ta mutuwa ko kuma da an haife su kuma su ba za su yi ba wasu kuma tun daga ciki kamar da kika fara bari za ta yi eh. na farko dai zai rayu shi kadai ke surviving in ya zama a raye kenan eh. idan ma ya zo a bari shikenan ta gama ciki ya gama zama a jikinta duk wanda zai zo ko ya wanda ma ba a ma san da shi ba a bincike kai har yanzu al'adar malam Bahaushe ba san da ita ba hmm. so shi yasa akwai abubuwa da za a akwai bukatar sanin rukunin jini gaskiya yawa idan kuka je za a yi muku dukka gaba ɗaya dai ya kamata a ce an miki general akwai abin da muke kira general test na gaba ɗaya na gaba ɗaya eh sannan kuma ga wannan matsalar wanda ta daɗe dama a tsakankanin mu shine na sikila da eh, kware kuwa wannan shine AS da ake faɗi da SS mm. idan ni yanzu na kamar rukunin jini na AS ne babu yanda za a yi wanda ya zo daga waje namiji zai aure ni ya kasance AS in aure shi babu haka shi tun kafin ma ku kai magana aure za ku je ku yi wannan idan kuka je kuka kika samu a ake mace AS shi aa fine ba damuwa za ku yi auren ku amma sai kasance kas shi idan kuka haifi 'ya'ya ba ku ne da wahala ba wannan 'ya'yan su ne a wahalci mu bar shi ma kina da kuɗi dan akwai aljihu fa hmm. duk tattalin arzikin ku sai ya kare saboda an dinga kwanciya asibiti kenan to amma sai kasance kar a yi aka ce kar a fara yau so aka a bincika ma a fara gani an ji kuna kauna juna ba dole sai an yi aure ba tukuna sai a daga zaran daga zaran ya zo ya ce miki gashi saboda ni mm. abin da na dauka shine yanzu yarinyar ki ko yaron ka tun san da ka haife shi ya fara tasowa shekara ko shekara ɗaya ne ma bai kai ba za ki je ki mishi ki san rukunin jinin shi yana tashi kina gaya mishi a kunne kamar waka kina gaya mishi mm, ya ma sani ko mm. karatu zan ci har ya haddace so daga an zo matar ta kasan rukunin jinin ka kuwa sai ce ai na sani to menene sai ya ce mata as misali ita ma as ne sai ta gani ce aiko aure ba zai yiwu ba hmm. kin ga dama ba su riga sun tsunduma a soyayya ba janyewarsu ba zai yi wahala ba hmm. ko sai ka sance shi ss ita as kin ga su ma aure ba zai yiwu ba amma idan shi ss ne ita aa ne wani aure zai yiwu ko hmm. ita ss shi aa aure zai yiwu ko aa da as duka aure zai yiwu amma duk inda aka samu ss da a da s din wannan aure baya taɓa yiwuwa to mun ji wannan rukunin sai kuma wanne za sai akwai hepatitis da ake akwai hepatitis a b c da su ma ya kamata za a yi su saboda su ana ɗaukan su ta zufa ana dan ɗaukan su ta mi shari mi amfani da abu daya yanzu nan cokali shi hepatitis hepatitis din fa wannan da ake cewa ciwon hanta ne ko shi fa hanta yanzu nan ni a ce ba ma ya fi karfin ma ya fi shi sana ga miki akwai cututtuka da yawa yanzu ba muna nan mata da miji ba ana hmm. soyayya a aure sai in dauki cokali sai in ci abinci sai in dauki cokali sai in shi a baki hmm, ya ko a kurba yawa da kuma dauki kofi yawa to duka fa idan ina da shi ya dauka in yana da shi na dauka dalilin da yasa ake yin su wasu wani zai ce ni bai dami ni ba inda ba kanjamau take da shi hmm. dan akwai wanda ni na sani tunda a asibiti muna nan da su ake ga mutum ya zo ya ce ni inda ba HIV take da shi ba ba abin da zai na hana ni aure akwai wahala fa domin jinyar shi yana da wahala wata shi bayan an yi auren an shanye roman demokuraɗiyya sai a zo a fara cinya sai kuma a fara tsanan juna eh, ana Allah ya isa eh dama kisa kina da ciwo kika zo eh. wanda da duk ba a yi wannan tunanin ba ko kuma ba a damu an ma je an yi test din an sani ba ma akwai shi ko babu shi sai kamar yadda na faɗa miki wannan ciwon sugan da na faɗa ya kamata a ce ana ma maza da mata ba wani abu wani zai iya tashi bai ma sai na da shi ba ya ma ya auren kana da ciwon suga zai ce miki kawai ba ni da shi me yasa ka ce baka da shi saboda ba gada ba za su saboda ba ga eh, gada ba ma taba jin shi a family kuma kilan ba a zuwa a duba ni hawan jini ma in kika tambaye mutum sai ce miki ba da shi familin ba wanda ya taba hmm. amma kika tambaye suna duba sai su ce a a to ya za su san suna da shi ko ba su da shi shine kawai abin damu idan aka je aka duba idan shi yana da shi misali kin ga tun daga farko kin san yana da shi kin san cewar akwai complication da suke zuwa akan wannan ciwon wanda nan gaba idan har ya zo ya rika ya zo ya bada wani abu daban za ki iya haƙura ki zauna da shi ko kuma ki san cewa ya kamata zai ci wani abincin ba zai ci wani abincin ba ɗawaini ya hau kanki in kin tashi ke ba kya san abincin da ya kamata ya ci za ki ci kunya biyu idan ma hawan jinin yake da shi idan kin tashi zaki abinci zaki mushi dole ba gishiri mm. magi kasa kasa kilan ba zaki iya ci ba kin ga tukunyan ki ya zama kala biyu wani sai ya fara ni ba zan iya ba mm. to gara tun farko ki san in da ma zaki iya da ma kika sa ganye yawa eh, kuma yana da kyau a taimaka ma wanda yake lalura ba cewa akai kana aure shi ba yawa lalura ai tana kan tana kan in ka ji na wannan kai baka san naka ba in baka da wannan kana da wannan dole biyan da za a ce dai ba daya dai bai samu wani abu da za a ce wai yana damun shi mm. so su ne dai abin da ya kamata mutane za su dinga yi kafin ma a zo magana aure dan na faɗa kafin a zo magana aure ba wai lokacin da aka zo aure da sai an riga an sa rana kati ya fito an gama yin anko ya rage kwana uku sai a je a yi ba sai a zo a fito da rizon ranar ɗaura aure wanda wannan ranar ɗaura auren da an gani sai ga an ci yanzu ya zami sai a ce ai bayan da za ku yi fa haka nan za ku yi aure sai an yi aure kuma sai a zo ana wahala sai kuma a zo ana da an sani wato magana ta kai na cewa a nan bangaren na musamman bangaren da akwai musulmai suka fi yawa an fi kawo shi sakamakon shi binciken ranar daurin aure kenan ko kuma kila sati ɗaya kafin daurin aure yawwa haka ne wanda zaki ga babu wani abin da za a iya yi in dai ba shi ma wasu za su ce ni fa zan yi ne saboda masallaci sun ce in ba eh, mu kawo ba za su daura mana aure ba eh, shi ne kuma zaki ga an yi an yi da su ce a sai sun yi haka sai an yi auren nan bayan da za a yi Mm, yeah. To kafin mu karkara shirin namu bari mu leka filin kwalamar tare da wakilar mu Binta Ibrahim da bako da ta gayyato mana a filin kwalama. Mai sauraro mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau ma muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa da za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Yau me muke dauke da shi? Da masarai, assalamu alaikum. uwar gida yau za mu koyi yadda ake yin kwakumeti uwar gida za ki tanaji kwakwaki da sukari sai dan filebu in kina su uwar gida za ki nemi kwakwaki ki fasa ta ki tsiyaye ruwan nan ki ɗauko abin goga kuɗi wanki ki goga kwakwan na uwar gida idan mai ƙanana kike so akwai ki goga in kuma mai manya-manya kike so uwar gida shi ma sai ki goga kika gama goga uwar gida za ki zo ki sami sukarinki za ki zo uwar gida ki zuba sukarinki a cikin wannan kwakwa da kika gama gugawa idan kika zuba sukarinki daidai daidai kima uwar gida sai ki cakuɗa shi sosai ki cakuɗa sai ki ɗauko tukunyar ki uwar gida sai ki ɗora a kan wuta in kika ɗora a kan wuta uwar gida sai ki zuba wannan gogaggar kwakwai da sakari da kika haɗa sai ki ci gaba da juyawa uwar gida kina juyawa sai kin yi haƙuri uwar gida dan saboda in kina suya za ki ga kaman kin ƙosa to kina yi kina juyawa kina yi kina juyawa har sai ya yi golden brown ya golden brown shine ya soyi sosai uwar gida sai ki sauke sai ki bashi ya huce sannan sai a ci uwar gida za mu koyi yadda ake hikima wato da wasu suke kiranta da tsatsafa kowa dai da irin abin da yake kiran wannan tuya abin da uwar gida za ta tanada game da wannan tuya shine fulawa sai sukari sai ɗan gishiri sai ruwa uwar gida za ki zo ki haɗa fulawarki da gishiri da ruwanki ki kwaɓa kwaɓin uwar gida ana so ya yi ruwa-ruwa bayan ya yi ruwa-ruwa uwar gida shi ba mai kauri sosai ba kuma shi ba ruwa-ruwa ba daidai da daidai uwar gida za ki zo ki sami tsinken ki na yin hikima gida idan a lokacin ne za ki fara amfani da wannan tsinke sai kin hora shi za ki sa shi a cikin mai ki sa wutan kaɗan man yana ɗan gasa shi sosai ki bar shi a ciki kamar ya samu awanni a ciki kamar awa biyu ko ɗaya sai ki ɗan bashi ya horu sosai uwar gida to daga nan sai ki ta amfani da tsinkenki uwar gida in kin sa mai yayi zafi uwar gida za ki saka wannan man ki bar shi a ciki shi ma yayi zafi sai ki riga ɗauko shi kina dangwalo wannan kwaɗi. uwar gida za ki lura idan kika sa wannan tsinke na ki ki bari ya shiga ciki sosai za ki bar shi ne yayi rabi da rabi na wannan kwalliya yayi rabi da rabi sai ki tsomo shi ki maido shi cikin mai ki saki kina dan sassaka shi haka zaki ga ya dan liƙe in ya dan liƙe miki sai ki dan sassaka shi haka zaki ga ya sauka sai ki ƙara dangwalowa uwar gida haka haka har ki gama tuyanki ya ki rika barin tsinken yana dan yin zafi sannan sai ki dangwalo uwar gida wannan tuya ana yin ta amare ana yi wa kuma yara su je makaranta da shi ko a yi wa oga ya je ofis da shi ko a nan gida a sha shayi da shi kuwar gida za mu koyi yadda ake yin nakiya abin da uwar gida za ta tare da shi ne farin shinkafa wato shinkafan tuwo sai sukari sai ɗan mai sai lemun tsami za a sami shinkafar tuwo fara mai kyau a gyara ta a wanke ta idan tana da tsinta a tsince ta a gyara ta sosai a wanke ta sai a shanya a rana idan ta bushe sai ki kai a niƙo ta a yi miki gari da ita bayan an kawo miki nikan nan sai ki soya garin nan a wuta gida. ki soya shi har sai ya yi ruwan ƙasa-ƙasa bayan ki ya yi wannan kala uwar gida sai ki kawo citta da karamfani da ɗan masoro kaɗan sai ki daddaka su ki zuba a ciki bayan kin zuba su sai a haɗa a cikin garin da aka soya shi wani gida za a dafa lemun tsami da sukari amma kada lemun tsamin nan ya yi yawa idan ya dahu ya yi kauri uwar gida sai a sauke sai a ɗauko wannan garin sai a zuba shi a cikin turmi a saka sukarin nan a yi ta dakawa uwar gida za ki daka wannan haɗi sai a saka man kuli kaɗan uwar gida wannan man kuli da za a ɗan saka kaɗan don ya ɗan yi laushi ne ko ɗan man shanu in kina da shi uwar gida sai ki ɗan saka ki ci gaba da dakawa har sai ya haɗe jikinsa tas uwar gida ya haɗe ya dunkule gaba ɗaya ki kwashe sai ki mulmula shi yadda kike so uwar gida. a shatu jama'a da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wata ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka yau ta